taskar al'ummar tv tasha ɗaya tilo da ke kawo muku labaran duniya na gida da na ƙetare daban-daban da ɗumi su kar da kumanta ku danna subscribe gami da ƙararrawar sanarwa domin an karar da ku da zaran mun ɗora sabon labari assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu barkamu da sake satuwa da ku a cikin taskar al'umma game da kiraye-kiraye da muke samu game da rikicin hadiza gaban da bala musa wani ma'aikacin gwamnati mai shekaru 48 wanda ya yi ikirarin suna soyayya da ita a dandalin nan na facebook kuma har ya fara kashe mata zunzurutun kuɗi har naira 396 wanda daga bisani yake ganin ta karya alkawarin auren shi da ta ce za ta yi wanda shi ne ya ingiza shi ya fara kashe mata kuɗin ƙarshe dai ya maka ta a kotu a jihar kaduna abin da ya faru a kotun mun fara ƙyanƙyasa muku jiya amma fa ga ƙarin haske duba da kiraye-kirayen da ake domin warware mutane zare da abawa game da wannan dambarwa. Sanin kowa ne game da yanayin wannan duniya da muke ciki ta yanar gizo-gizo wato ta social media wanda 'yan damfara da wa'inda ma wato suke da mugun hali suke wato siffatuwa da waɗannan dandali domin cimma wasu muradansu wasu muradai na son zuciya da neman kuɗi ta kowane hali yaki halak yaki haram wanda hakan ya saka ba kowa ake yadda da shi a irin wannan dandali ba duba da cewa wato dandalin ya gurɓata da mutane wa'inda ba ka iya gane asalin hakikanin kalarsu ba amma duk da haka wasu sai ka ga tamkar ƙauyanci da rashin rashin ilimi yana yawan damunsa a cikin kwakwalensu duba da a hakan sai ka ji wato an cutar da su ta wannan kafa ko kuma ta wannan dandali duk da sanarwar da ake hukumomi kuma suna jan kunne gwamnati na kokari wajen wayar da mutane sannan mutane 'yan sa kai wato a wannan dandali su ma suna kokarin wajen wayarwa kazalika wanda aka cuta shi kansa yakan fito ya ba da ba'asin yadda aka cuce shi domin ya zama izina ga wasu domin su kiyaye a gaba To amma abin da zai sha kanka ya kuma ba ka mamaki game da ɗaure maka tunani shine yadda wasu suke ci gaba da zama waɗanda ake cutarwa a waɗannan kafa na yaɗa labarai. Dalilin da ya samu kaka wannan ta'aliki game da ba'asi bai wuce yadda wani ya ikirarin cewa Hadiza Gaban ita ce wacce take ƙoƙarin ta yaudare shi ko ta cuce shi kuma har ta cutar da shi akan karbe masa kuɗi har naira dubu ɗari uku da casa'in da shida duba da ko ba komi ko da mara hankali ya san cewa wannan kuɗi da ake magana hadiza gaban ta fi ƙarfinsu kuma bai wuce kuɗin abin da za ta shafa na ma'aika da turarurruka ba to kun ga kenan wannan zai iya zama abin kunya ga jarumar a ce irin wa'annan kuɗaɗe wato 'yan dubunnai ta ci ba miliyoyin kuɗi kamar yadda ya ambata ba to hakika wannan mutumin sahun barayi ya taka suka kuma yi amfani da feji ko kuma da suna mai irin na hadiza gaban da hotunanta sannan suka illace shi amma kuma kukunya bai ji ba har ya iya zuwa gaban kotu yana kuma tabbatar da cewa a dandalin facebook suka haɗu duk da kasancewa bai taɓa haɗuwa da hadiza gaban ɗin fuska da fuska ba malam bala musa ya ƙara tabbatar da kotu cewa sun fara haɗuwa ne da hadiza gaban a dandalin nan na facebook yayin da sai tura mata friend request kuma ta karba daga bisani suka fara mutunci wanda daga nan ya kuma nuna mata yadda yake ƙaunarta yadda ta amince mishi tare da yi masa alkawarin za ta aure shi hakan nesa ya sakankance ya fara kashe mata 'yan dalolinsa a matsayinsa na ma'aikacin gwamnati mai shekaru 48 wanda hakan ne ta saka kuma karshe ya ga dai yana ta kokarin yadda auren nan zai kasance amma taƙi ba da fuska ko kuma taƙi ta ba da kai domin bori a hau hakan nesa ya tunzura kuma ya fusata ya faɗa mata wasu kalamai wanda kuma ƙarshe ita kuma ta nuna wannan batu babu shi wanda hakan yake gani ta yaudare shi wanda ya nemi ta dawo da tulin kudade naira dubu dari uku da casa'in da shida da ya kashe mata wanda daga bisani dai ta tokare shi wato blocking ta kowace fuska ta yanda ba zai kara saduwa da ita ma balle kara batu a kanta to duba da cewa an yi amfani da hotunan hadiza gaban ne da wani makamancin haka karshe dai hadiza gaban din wato da aka yi amfani da hotunta ita ya kai gaban kuliya wato wata kotu da take can jihar kaduna wato ta shari'ar musulunci wanda kotun dai daga bisani ta saurari wannan batu ƙarshe dai shi lauyan wanda wato ya shigar da ƙara ya yi alkawarin gabatar da hujjojinsa a gaban kuliya domin tabbatar da hakan duk da kasancewar wancan ɗin ba su taɓa haɗuwa da hadisi gaban ɗin fuska da fuska don tabbatar da cewa ita ɗin ce ko ba ita ba amma shi kuma lauyan hadiza gaban wanda ya magana da yawunta ya tabbatar da cewa hadiza gaban ba ita bacci bata san wannan mutum ba ta taba ganin sa ba kazalika bata taba hada wata mu'amala da shi ba da haka ya nemi zahirin wanda suka yi amfani da hotonta amma ba ita ba wanda dai karshe dai lauyan kuma ya bada ya yi roƙo ga kotu da cewa a bada wacce ake wannan tuhuma kareta ba tare da ƙoƙarin rike ta ba wanda nan take shi kuma lauyan wanda ya shigar da kara ya nuna babu suka akan haka duba da cewa shi wannan kes ɗin da ake yi ba kes bane da za a iya hana belin hadiza gaban don haka an amince a bada wato belin hadiza gaban nan take shi kuma kadi wato shi alkalin wannan kotu ya yanke hukunci na daga shari'ar zuwa wani dan lokaci game da cewa hadiza gaban din ta kawo mutum biyu wayanda suke jihar kaduna wayanda za su tsaya mata a matsayin garanto na beli allah ya sa mu ji alkhairi